idanuwan shi na fuskantar silin sai ya ɗauki tsawon lokaci bai tashi ba watakila hoton fuskar ki yake gani harara haris ya watsa mai yasmin da ta yi maganar allah sarki wannan wannan kenan kafin ya ce abin da ta faɗa ba karya ba ne na damu da ke sosai ko bacci nake yi sai na yi mafarkin ki ba ni kaɗai ba kowa ya damu da ke dukar da kai dije ta yi hawaye suka cicciɓo a idanuwanta muryar aziza ce ta ratsa kunnanta sister dije please don't cry Muna cikin farin cikin samun saukin ki. Kada ki karya mana zuciyoyinmu. Aziza na rufe baki, Dije ta ƙarasa kifa kanta saman gwiwowin kafarta. Sosai ta fashe da kuka, sai faman lallashin ta suke yi. Ita ba komai bane ya fi ta ba face. Tana cewa wata rana fa dole wani ya mutu a cikin su Gashi sun shaku da juna. Allah kaɗai ya san raɗaɗin da za su ji a ranar da suka rasa wani a cikinsu. Haris ne ya ce da su, ku barta ta huta, kowa ya je ya wanka. Zan kula da ita. kasa tafiya suka yi har sai da ya maimaita musu maganar tukunna suka miƙe aziza adaba buga kafarta tana faɗin wai shi ya cika takura yana ganin kamar ya fi kowa girma shine zai wani kore su marmashi haris ya sake ba tare da ya mayar mata da magan ta ba bayan sun bar bakin gadon dija suka nufi toilet domin toilet domin yin wanka hannun shi ɗaya ya ɗaura a saman bayan dija yana ɗan bubbuga shi cikin sigar lallashi yake yi mata magana it's okay my lovely sis kukan ya isa haka ki daina please kina kara ma kanki ciwo kuma kina sanya mu cikin damuwa sai lokacin da ya ta dago da idanuwanta sun yi jawur da su yadda ka san na shayin yadda ka san mashayin giya kallon shi kawai take yi kamar yadda shi ma yake kallon ta matsawa ya dan yi dab da ita ya sanya hannun shi ya riko ya sanya hannu ya riko ta tare da janyo ta ta kwanto a saman kafadarsa lallashinta ya ci gaba da yi har sai da ta daina yin kuka Cikin sanyin murya ta ce Danish bai zo ya duba jikina ba. Na ga fuskar kowa amma ban da tashi. Me yasa? Girgiza kai Haris ya ɗanyi. Dama sai da ran shi ya bashi cewar sai ta yi magana akan Danish. Ya ji haushi da takaicin irin halin ko kulan da Danish yake nuna musu. Duk da ya san yana yi ba dan baya ƙaunar su bane. Amma a duk lokacin da ba sa jin daɗi zai yi wuya ya ja su a jiki har gwara Aziza ita ma ɗin ya lura don yana mata kallon ƙaramar halitta ne shi yasa yake damuwa da ita sosai muryar dije ce ta kuma katse shi haris ta kuma katse shi haris na ji kayi shiru ko dai da ni bai yi farin ciki da dawowa ba ne da sauri ya ce a'a ke ce baki gansa ba Da danish ya damu da ke ko a daren jiya da angel ta zo ta damu daga bacci har da shi muka shigo cikin toilet ɗin. dije ta ce amma shi bai ja ni a jikinsa ba kamar yadda ka yi Rinsa ido Haris ya ɗanyi kafin ya buɗe su a hankali ya ce, Ki hakuri, yanzu bacci yake yi, amma ina da tabbacin zuwa anjima idan ya farka. Zai zo da kanshi ya duba jikinki. Ta haɗa baki ta yi tare da cewa, da kamar wuya. Rike hannunta Haris ya yi a cikin nasa ya ce, Akwai steak da muka ajiye muku tare da fruit. In ɗauko miki ki ci? Ya yi mata maganar ne don ya kawar mata da zancen Danish. Ɗago da kanta ta ɗanyi daga saman kafaɗarsa ta ce, anya zan iya ci bakina babu daɗi amma ina jin yunwa a cikina don't worry zan taimaka miki ki cinye shi ya kai ƙarshen maganar tare da miƙewa daga saman gadonta ya juya ya nufi gadon batul da ke gefen na da nashi yana kwance sai baccinsa yake sha a hankali kwance guntun tsaki haris ya ja ji yake kamar ya je saman gadon shi ya sha ko wuyansa bayan ya ɗauko kwandon karkashin gadon batul ya juya ya koma gefen gadon dija a tsakaninsu ya ɗaura basket ɗin Dija sai kallon shi take yi don ba karamin burge ta yayi ba saboda irin yadda yake nuna damuwar shi akan ta Angel ta yi bacci ne ya ce I don't think so kin san jiya ranta ya ɓaci sosai saboda tsohuwa ta ce ba za ta duba lafiyar jikin ki ba har sai da ta durƙusa a gabanta ta roke ta ina ga shi yasa ta lafe saman gado ta rafa ido amma ba bacci take yi ba juyawa Dija ta yi tare da kallon gadon da na da na Angel duk suna kwance abinsu kafin ta juyo da kanta tana fuskantar Haris da ke miƙo mata yankan nama. Buɗe baki ta yi ta tura mata buɗe baki ta yi ya tura mata a ciki ta sa hannu ta dafe tana ci. Sai da ta kammala taunewa ta ce Haris na ji daɗin abin da Angel ta yi saboda ni. Farkon zuwan ta prison ɗin nan na yi tsammanin ba ta ƙaunata duk da a lokacin mu ne muka fara nuna mata kiyayya. Amma yanzu na gane kuskure na domin kuwa Angel tana matuƙar son mu sosai kuma ita ɗin alkhairi ce a gare mu cincina kai haris ya ɗanyi tare da cewa ni ma na fahimci hakan yanzu dai ki mai da hankali ki ƙarasa cinye naman ki sha ɗin sai ki kwanta ki ƙara hutawa murmushi ta sakar masa shi ma ya mayar mata da martani a tsanaki ya ci gaba da bata naman tana ce bayan ta kammala ta sha ɗin ta kwanta a saman matris ɗin ya lulluɓa mata bargo a jikinta bai san ya zai ƙare da su Angel ba idan suka farka suna jin yunwa Ganin Dije tana ce ya sa ya ƙara yankan nama shida cikin nasu. Ya haɗa mata kuma duka ta cinye shi. Wanda ya rage a cikin kwandon yanka da ne na mutum ɗaya. Sai dai su raba uku. Sai dai su raba uku uku ita da Danish. Sai apple guda ɗaya, ayaba biyu. Ɗauke basket ɗin ya yi daga saman gadon Dija. Ya je ya tura shi karkashin gadon Batul. A lokacin duk sun fita daga wanka. Ba ƙaramin daɗin jikinsu suka ji ba. A tsakiyar ɗakin nasu suka hallara. Hanna ce ta shirya musu wasan da za su yi. Angel da ke kwance sautin hayaniyarsu duk ya cika mata kunnuwanta. Filo ta sanya a saman kanta ta toshe kunnuwanta. Kasa-kasa take jin hayaniyar ta ɗan ragu. Wani irin bacci ne yayi yi awon gaba da ita ba tare da ta shirya yin shi ba. Subatul sun sha wasan su har sai da dare yayi hasken ɗakin ya ɗauke sannan kowa ya koma saman gadon gadonsa ya kwanta ba tare da sun kunna ɗakin su ba. yayi duhu sosai har tam ɗin bacci bai ɗauke su ba. Fira suka so mai a tsakaninsu kowa yana daga kwance saman gadon shi. Batul ce ta fara cewa, kun lura da Angel duk yinin yau bata sauko daga saman gadon ta ba? Haris ya ce ki je ki tada ta mana. Muryar ta kasa kasa ta ce, so kake in ja ma kaina? Ai tun ɗazu na so in je in lallashe ta, amma fargaba ta hana ni. Ka san halinta, za ta iya sauke fushinta a kaina. Hanna ta ce, ni ma abin da ya hana ni tunkarar ta kenan. Kada in sha mari. Gaba ɗaya suka tuntsare da dariya. Javid ya ce gaskiya ban ji daɗin abin da tsohuwa ta sanya da ta yi ba. Kawai don ba yadda za mu yi ne shi yasa muka sa mata akan ta durƙusa mata. har ya ce ni ma fa haushin tsohuwa nake ji. Don me za ta ce dole sai Angel ta durƙusa mata tukunna za ta duba lafiyar mu? Kenan ko da a ce mutuwa za ta yi ba za ta iya duba ta ba in har Angel ba ta bi umarninta ba. Sai dai ta rasa ranta sai dai ta rasa ranta anya kuwa tsohuwa tana son mu. Eva ta ce ni ma na fara kokonto a kanta. ai ba ta ƙaunar mu shi yasa ranar na ki gaishe da ita Eva na rufe baki Hibba ta ce kuma hada cewa wai Angel ce babba wai Angel ce babar mu ba ku ji me ta ce ɗazu ba da muna a wurin toilet waɗanda ba su sani ba suka tambaye ta mai tsohuwa ta ce nan Hibba ta kwashe maganganun da suka yi da ita ta sanar musu ai ko sun sha dariya batul ta ce oh shi yasa ji ta ce a aje a kira babar mu ta zo ta ɗauki yarta tsohuwa ta iya zolaya gashi yau ta fusata mana mamanmu Rubina ta ce abin da ta faɗa gaskiya ne Angel ita ce babarmu saboda ta fi kowa damuwa da mu ba zan taɓa manta irin wahalar da kuka sha ba ita da ke ita da ke Batul wurin yin jinyar mu lokacin da Kati suka dawo da mu kun nuna mana ƙauna muna matukar alfahari da ku Aziza ta ce da Batul da Angel su ne za su zama iyayenmu idan muka fita daga cikin prison ɗin nan za su ba mu kyakkyawar kulawa Eva ta ce ni ma ina tsoron ranar da za mu bada, mutanen da ke a wajen gurgugun nan za su iya su cutar da mu ko su kashe mu ma farbin ta cewa ya faɗa miki ba angel ta ce mana gidan dadin da za mu zauna ba ina ruwanmu da wasu mutane ai ba a kansu za mu zauna ba dangin angel ne za su taimake mu da ƙwarin gwiwa farbin ta yi maganar haris sai dariya yake yi musu jin irin wasikar jakin da suke sakawa wanda ba za ta taɓa zama gaskiya ba aziza ta ce na kosa allah za mu ji daɗin rayuwarmu kowa zai saka ta yi wala mu je inda muke so ni dai kawai na in ga ga gidansa Angel da kuma dadinta amma fa ita kanta Angel din ba ta da tabbacin cewa dadin nata yana a raye ko ya mutu a cewar Batul Aziza ta ce ai ko baya raye akwai antinta Anila da mominta Adama ta ce duk danginta ne kuma za su ɗauki nauyin ɗawainiya da mu sai lokacin Javid ya tsoma baki muryar shi da alamar bacci ya ce please surutun ya isa haka kun takura mana dare fa yayi sosai ya kamata kowa ya ja baki yayi shiru ku kwanta ku yi bacci kun zauna kuna ta tsara shirme da shiririta ko da fita daga cikin kurkukun nan sai dai a ta mafarki amma ba dai zahiri ba a kulle ya karasa maganar shi kansa Javid din da yayi maganar ba karamin buri yake da shi ba akan su fita kawai dai bai san suna kwallafa rai ne tunda babu kofar da za su iya guduwa a cikin kurkukun tunda Javid ya yi musu magana babu wanda ya kuma cewa wani abu tuni bacci ya fara ɗaukar su mutum ɗaya ce ba ta rantsa ba jira take su yi nesa da yin bacci ko ta samu ta lallaɓa ta je karkashin gadon batul ta ɗauko yankan naman da aka ajiye musu da nishi ya cinye dama ta kware wurin iya satar ragowar abinci lokacin da farbin ta tabbatar da cewar sun nutsu cikin baccinsu cikin sanda ta sako daga saman gadonta duk da duhun da ke akwai hakan bai hana ta gano inda gadon batul yake ba daga gefen gadon ta tsugunna tare da zura hannu cikin karkashin gadon ta janyo kwandon har wani limshe idanuwa take yi tana shakar kamshin naman tana yunkurin tsoma hannu da niyyar ta ɗauki tsoka ɗaya kusan ta ji an damƙe wuyar rigarta ta baya a matukar tsorace ta wage baki za ta fasa ƙara ya yi saurin sanya tafin hannunsa ya toshe mata baki ta yadda ba za ta iya yin ihun ba saboda tsabar tsoratar da ta yi har sai da 'yan hanjin cikinta suka kaɗa cikinta sai kirma yake yi shirgin tsoro ne da ita duk a tunaninta ɗaya daga cikin aljanun da tsohuwa ta basu labarin akwai su a gidan kurkuku ne ya zo ya damƙe ta zazzaro idanuwanta ta yi waje jikinta ya ɗau zafi cool voice ɗinsa ce ta ratsa kunnenta it's me me kike yi a gaban gadon batul ko kin zo ne ki sace mana nama da aka aje mana ne wata iri-irin iriyar nauyar ajiyar zuciya ta sauke jin muryar da danish ta harzuka sosai ashe shine ya firgitar da ita ta yi matukar yin mamakin ta ya aka yi ya iya ganin ta cikin duhu kuma har ya san cewa ta zo satar naman da aka ajiye musu ne bayan ba su da masaniyar sun ajiye musu bayan ba su da masaniyar an ajiye musu ina miki magana ki amsa mini dama har yanzu ba ki daina bin abincin mutane kina satar musu ba nyawu ta haɗe tare da sanya hannayen da ta zame mishi hannun hannun shi da ya toshe mata baki da shi ta juyo tana fuskantar inda yake a tsaye duhu ya hana ta ganin shi da kyau muryarta kamar za ta fashe da kuka ta ce ai zuwa na yi in ga idan ya lalace in zubda tunda na ga tun ɗazu da safe aka ajiye muku amma ba ku ci ba mayar shi a sake ce a cikin cikin ki zaki zub da shi ko shiru ta yi bata ba sa amsa bata amsa masa ba maza ki wuce ki je ki kwanta tun kafin in yi wurgi da ke tana kunkuni ta juya tana lalabar hanya har ta gano gadonta ta haye ta kwanta zuciyarta duk a jagule ta so a ce ta cinye naman duka ita uwar haɗama kuma ba yunwa take ji ba Bayan tafiyar farfin, da ya duka inda ta ajiye kwandon. Yana kokarin riƙe handle ɗin, ya ji an damƙe hannun shi, har sai da ya ɗan ji bugun zuciya. Duk da bai iya gane wace ce ba, amma ya ji a jikin shi cewa Angel ce. Ita ma farfin ɗazu da ya cakko sunanta, saboda ya san halinta ne. Ya farka yana jin yunwa. Ɗazu ya ji Haris yana cewa a rage musu nasu naman shi yasa ya yi tunanin akwai saura. Wannan dalili ne ya sa shi saukowa daga saman gadon shi ya nufi gadon Batul don ya duba ya ga idan an rage musu nasu. yana tun karo bakin gadon ya ji motsin mutum nan take ransa ya basa cewar ita ce dama halinta ne kusan a tare zuciyoyinsu ke bugawa gashi dai ba sa ganin juna da kyau saboda duhun da ya mamaye idanuwansu muryarsa na ɗan rawa ya ambaci sunanta angel muryarta a kausashe ta ce ni ce sai me idan ma yankan naman nan ka zo ka ɗauka sai dai ka hakura ka bar mini saboda na fi ka jin yunwa yanda ta yi maganar babu sassauci da gasken yunwa take ji sosai kamar ta cinye 'yan hanjin cikinta shi ma kuma yunwar yake ji cikin sanyin murya ya ce me zai hana mu ci a tare sai mu raba kamar tana ganin shi ta ce a'a kawai dai ka hakura ka bar mini saboda ba isa da zai yi ba why da zuba ki ci ba da haris ya yi miki magana a harzike ta ce saboda bana jin yunwa a lokacin yanzu kuma ina jinta me yasa ma ka tambaye ni bata jira ya bata amsa ba ta kuma cewa to kai me ya hana ka cin naman ɗazun ta yi tambayar tana jirin jin amsarsa sai da ya ɗaya jin bifo ya ce saboda ke na damu da halin da kika shiga na cikin ce ba za ki ci abinci ba shi sa ni ma ki ci saboda ba na so ki jin yunwar ke kaɗai ba ta ji daɗin maganarsa ba sai ma haushin shi da ta ƙara ji muryar ta ƙasa ƙasa ta ce ni fa baka burge ni ni fa baka burge ni ko me za ka yi wallahi haushinka nake ji kamar in nan naushe fuskarka ka ɓata mini rai sosai kana nuna ka damu da ni wannan duk a banza ne tunda ka iya nuna damuwarka a kan Dija da aka dawo da ita daren jiya kowa yana tofa albarkacin bakinsa amma kai ka ja baki ka yi shiru a matsayinka na babba a cikinmu har hadis ma ya fi ka sanin ya kamata tana kai ƙarshen maganar ta fuske kwandon daga hannun shi ta miƙe cikin duhu ta nufi tebul ɗinsu ta ɗauko fitila ɗaya ta kunna ta a saman dining carpet ta zauna ta ajiye kwandon a gabanta ita kuma fitilar ta ajiye ta a gefe zuciyar da duk babu daɗi ita kanta ba da sa ranta take gaya mishi magana ba daurewa kawai take yi daga inda yake a tsugunne bakin gadon batul yana hangenta Cikinsa ya yi mugun yin sanyi duk sai ya ji ya rasa kuzarinsa tamkar ya fashe da kuka haka yake ji baya san anjil tana yin fushi da shi hatta faɗan da take yi mishi baya so dan ba yadda zai yi da ita ne kasa jurewa ya yi kura ya miƙe ya nufi saman dining carpet ɗin yana ƙara sawa ya zauna tare da lankwashe kafafuwansa ya yi zaman cin tuwo kamar yadda ta yi ya kasance suna fuskantar juna ita da shi ko kallo bai ishe ta ba bakinta a cinkushe da yankar naman da ta tura sai tauna take yi duk in suka haɗa ido sai ta jefa masa harara bawan Allah miyansa sai tsinkewa yake yi yana so ya ɗauki naman ya ci sai dai ya kasa saboda gudun faɗanta muryar shi a raunace ya ce please angel ki bari na ɗauka na ci nema ko da furut ɗin ne I'm serious yunwa nake ji sai da ta kammala taunar naman da ke a bakinta tukunna ta ce baka da karfin da zaka kwata ne wai kai wani irin namiji ne mace kake ce ma fuska dukar da idanuwansa kasa yayi ba tare da ya tanka mata ba dogon tsaki ta ja ta kai hannu ta fara daukar yankan naman ta tura a baki tana ci sai da ya rage saura biyu ta ce mishi in ka ga dama ka dauka ka ci ta yi maganar tana daukan furo din ciki tana sha muryar shi na rawa yace ba zan ci ba saboda me zaki dinka yi mini faɗa ni fa haka rayuwata take ki kyale ni mana bana jin daɗin yadda kike haushi yadda kike kushe ni ran shi a matukar ɓace ya miƙe ya juya ya nufi gadansa ya haye ya kwanta sai bayan da ya tafi jikinta ya yi sanyi da kyar ta iya shan furut ɗin da suka cicciko tab da kwalla yunkurawa ta yi tare da miƙewa ta ɗan rankwafa ta ɗauki fitilar hannu fitilar a hannu ɗaya yayin da ɗayan hannun kuma ta riƙe handil na kwandon wurin gadon shi ta nufa daga gefe ta ajiye fitilar tare da kwandon idanuwanta na akan gefen fuskar shi ya mai filo a kirjinsa jikin shi har wani kirma yake yi saboda tsabar bacin ran da yake ciki zuciyarta ce ta rinka tunzura ta akan kada ta kuskura ta ce za ta lallashe shi ta kyale shi wata kilya yi hankali kani take ma idan ta ci gaba da sa sai kara lalacewa ne kwara ta koya masa hankali cincina kai ta danyi alamar gamsuwa da shawarar da zuciyarta ta bata idan ka ga dama ka tashi ka ɗauki naman ka ci idan kuma ka ce idan kuma baka ci ba matsalar ka ce ta karasa maganar tare da watsa hannayenta irin bata damu din nan ba wucewa ta yi zuwa gaban tebul ta kara ɗauko wata fitilar ta kunna ta kai tsaye ta nufi gadon Dija domin ta yi mata ya, jiki tun ɗazu da safe take ta son ta je ta amma damuwa ta hana ta zuciyarta ta yi mata nauyi a kirjinta shi yasa ta gaza tashi daga saman gadon ta yi kwanciyarta daga gefen gadon dije ta zauna tana haska fuskarta da fitilar hannunta da alama ta yi nesa a cikin baccinta har cikin zuciyarta ta ji daɗin yadda dije ta samu sauki don jiyan nan zuciyarta ba ƙaramin ƙarya ta yi ba har ta fara fidda ran da za ta rayu sai gashi Allah ya taimake su dije ta wartsake a hankali ta ɗaura yatsun hannunta saman fuskar dija ta ɗan shafa ta kafin ta so makarantu addu'o'i tana ta tofa mata ba zan tashe ki daga bacci ba my lovely sister gobe insha Allah idan kika farka daga bacci zan zo in yi miki ya jiki Allah ya ƙara miki lafiya janye hannunta ta yi daga kan fuskar Deja ta mayar da shi saman sumar kanta da ke a hargitse duk ta ya mutse babu gyara aranta ta ayyana cewa idan Deja ta samu lafiya sosai jikinta ya yi kyau za ta gyara mata gashin kanta ta kuma yi mata ƙalaba kalar ta su aziza saukin saukin ma ita gashin nata bai kai nasu tsayi da yawa ba ya dai sauko har saman kafaɗarta baki wulik kamar naɗiyar roba Ta jima zaune tana kallon Dija. Daga bisani ta miƙe hannunta riƙe da fitilar ta bi gadon kowannen su Ta tattaufe su da addu'o'i lokacin da ta dawo za ta wuce gadonta. Sai da ta saci kallon shimfiɗar Danish. Still bai ɗauki naman shi ya ci ba. Duk sai ta ji babu daɗi. Duk yinin yau bai ci komai ba. Ko ruwa ba ta tunanin ya sha. Mutum sai ka ce aljani. Anya ko za ta biye mishi? Ko dai ce ta lallashe shi ya tashi ya ci. A kasan gadon ta ajiye fitilar hannunta. Wurin ya ɗanyi haske hada ƙarin ɗayan fitilar da ke a kusa da gadon danish daga gefen gadonta ta zauna tana kallon bayansa still babu alamar yayi bacci ya san kafar shi ba su daina yin ƙyarma ba zuciyar imani ce ta taso mata ta miƙe tako ɗaya biyu ta tsugunna a bakin gadonsa cikin sanyin murya ta ambaci sunan shi danish shiru bai amsa mata ba fushi kake yi da ni saboda kawai na faɗi gaskiya ta ɗan yi maganar tana hararar bayan shi it's okay komai ya wuce ba zan ƙara ba please ka tashi ka ci naman nan ka sha furut ɗin idan ma ba ka iya ci da hannunka sai in baka a baki ba wani abu ba ne ni kawai ba na so ne ka kwana da yunwa dama ka faɗa mini cewa saboda ni ne baka ci abinci ba to yanzu ni na ce ni na ci kai ma sai ka tashi ka ci ko ba haka bane maiman bakinta kunshe da dariya ta yi maganar babu alamar zai tanka mata cikin zolaya ta ce dama an ce mutum mai hakuri bai iya zuciya ba yau na tabbatar da hakan danish ya yi fushi da angel shi da angel din shi babu irin lallashin da bata yi masa ba amma ya ki tanka mata a ƙarshe ranta ya ɓaci a fusace ta ce Allah sarki wannan kenan duka duka zan dakata a nan sai mu haɗu da kowa kashi na gaba don jin cigaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na arba'in da ɗaya lokacin da aka tafi da ni haris ya iya cin abinci kuwa ta zolaya ta yi maganar Gabaki ɗaya suka yi dariya. Yasmin ta ce, "Ai tun da aka ɗauke ki, ya gaza samun nutsuwa. Idan ya kwanta a saman gadon shi, idanuwan shi na fuskantar silin, sai ya ɗauki tsawon lokaci bai tashi ba. Watakila hoton fuskar ki yake gani." Harara Haris ya watsa ma Yasmin da ta yi maganar. Allah sarki wannan ka wannan kenan. Kafin ya ce, abin da ta faɗa ba karya ba ne, na damu da ke sosai, ko bacci nake yi sai na yi mafarkin ki.